Wallahi baka isa ba ni ina son ka. Ke wace irin mai ya ce? Kashe ni za ku yi? Zancen kike so? Da za ku Ina haka shi ki wuri ina. Daga ganin ku ba niyyar alkhairi ba ce. Yau zan tura ki can kiyama. Salamu alaikum. Da izinin uban wa kika zo gidan nan. cicin kulle-kullen kabban igiyar canke dame-dame ya tsarabar fita dajin bawa yes da karbuwa jigo mai usli ya yi rataya da kakken sabon fim mai armashin kallo sya multimedia ke gabatar da shirin dawa ilo don allah ka tsaya ka ta ce kashe ta za ka yi akan mera ba abin da ba zan iya yi ilu ilu ilu kawai tsirara kawai ba sarki ba komai ta taro makanta a radu da ka wallahi sai dai ka zanta gawarta kan ubancan wa yake tsoron ta mutu balle ta yi rai yanda aka yi abu kiki kala fada sake fada Allah ya tsire mata albarka dawa ilu dawa ilu a ce zuwa rafi da tulu ɗebo ruwa wataran tulun zai ba a tambayar kaza hanyar wato yanzu muna furci wannan ƙauyen namu to wa za a tambaya duk nisan jifa da ya luluka ƙarshensa yawa ilo wani ya yi jifan gafiyar baidu ramin kura daga ita saiwa haka haka duk sun tattare cikin shirin mai fa'idar take yawa ilo gari kawai ba sallama ba komai haka ka rabu da mu mu sakata mu wala yanda kowa yake yi fa abinda ka zaba wa kanka kai liman ka iya bakinka. Labari Yanga Ami tsarawar labari Hamza Gamba Umar ɗaukar nauyin shirin Musa ɗan azin Baba shiryawa Jamilu Barmu dan Kundalo mataimakin mai bada umarni Yanga Ami bada umarni Shek Isa Alolo Dawa ilo. Wuce na, cire miki haƙwara ne. fice min daga gida tun kafin raina ya ɓaci ka fita in gaya ma in baka ba zan ɗau abu yanzu in gotsa maka a kanka wallahi. Ye? In fita in bar gida? Mu ci mutuncinta tsarran mu. Ita fi ɗari a wando. Kaina ne ya ɗaure ya kirki na rasa ya zan yi. Ko ka kwashe aiki ko ka fita. Ga 'yan wahalar nan. Kana gwanjo. Kuturun uba. Muna maka magana za ki saba ki kewaye.